To amma muna tare da wani bawan Allah daga garin Fataskum zai gaya mana me yake faruwa. Malam kana ji na? Ina jin ka. Malam me yake faruwa a Fataskum? Yanzu da jin ne muka samu karin kushewar wani abu karfi ne muke tabbatar da cewa mu ne. A ina kenan wannan A a cikin garin Fataskum. A nan cikin garin Fataskum. Makaranta ah, ce ko kasuwa ko a ina ne? Eh to kasancewa garin Fataskum yana cikin hana yana daga karfe tara ake ba kowa ana son kowa a waje to ba mu tabbatar da cewa ga abin ya faru da sai da kira waya tambaya ya ka ce ne ai ana yadda su shi ne can cikin gari to akwai wani ka kira muke eh ne kan kuma tsaranin harbe harbe da ne sauran su a nan gefe yi wurin za ku ke nan to yanzu gudu abin da mun shi amma da zo ina da karan harbe harbe da abin da ci da ran tsaro ne suke a tambayin da muka yi kenan to har yanzu karan harbe harben na har yanzu ana jin ƙarin harbe harbin ko sun kwanta yanzu a yanzu kun ya lafa ya lafa eh. to yanzu akwai wani da aka ji akwai wani da zaka iya cewa an samu raunuka ko aka kashe mutane akwai za a iya kiyashi daga yanzu ko kuma har yanzu dai babu wani babu wanda zai baka abin da ya faru a war haka nan saboda na fara ma cewa garin ba a fita sai ma da karfe tara dare kowa yana gida kowa yana gida eh. haka ba wanda zai yi in ba da ba faru da da aka samu da mutane haka ne malam akwai wani abu da za ka iya ƙara mana bayani akan wannan to bayani zai mai shi ne fatan ya ubangiji Allah ba lafiya wannan masifa ya da magance mana shi da mu ba amin To kwana biyu dai ana ta samun hare-hare a Fataskun, me ke faruwa ne, me Fataskun ta zama? ga mahara wata tsundun ta yi daga cikin gurin da wannan bayan allah suke addabanta a cikin lokaci zuwa lokaci ko da kwanaki ba da yake sati biyu an samu harin bom a nan da yake sati biyu ya ce an samu harin bom da wani ɗan kunan da can wanke da kada mu gidan mai inda jikata mutane biyar da kashe mutane biyar da sama da hamsin suka samu raunuka haka kafin da wannan ma haka yan mata sun yi sun kai wannan hare-haren wanda suka kashe mutane da sauransu da ya kasance cikin wannan ya cikin ɗaya daga cikin garurukan da ke samu wannan ta'asa na daga cikin wannan ƙungiya na boko haram haka to malam mun gode madalla a kasance da dandalin BOA za a iya ziyartar mu a kasance da a kowane lokaci za iya ziyartar mu dandalin BOA.com ko ta kan Facebook domin jin ƙarin bayanai. Allah ya lafiya mun gode. Masha Allah.